Bismillahir Rahmanir Rahim. Sumaya Majnun. Babi na saba'in da tara. Washe gari. Karfe goma daidai suka bar cikin hotel din. A maimakon ya taho da ita gida kuma sai ya wuce da ita makarantarsu. Ta yi mamaki kwarai. Sai dai ko da suka shiga cikin school din, kin bari ya tafi ta a motar. Suna nan zaune a cikin motar ta ga wani mutum ya zo tare da shugaban makarantar ta su. Gaisawa suka yi inda ya miƙo wa Majid din wata takarda tare da yi masa wasu bayanan da ita ba ta kai da ji ba saboda ƙasa ƙasa suka yi magana bayan sun tafi ne kuma ta roƙe sa da ya bar da ta je kilas ɗin su duba nur da kai kawai ya amsa mata wanda hakan ya sa ta fita daga motar sai dai ko da ta je ajin bata samu nur ɗin ba domin bata zo ba haka ta dawo suka tafi wanda ganin sun ɗauki hanya ya sa ta maraice murya a shagwaɓa ta ce mai amur please ka kai ni gidan snor kusan wata hudu ba mu haɗu ba ta kara maganar tana mai riƙo hannunsa tare da ɗaura kanta akan shalda ɗinsa, inda jin hakan ya sa murya a sanye ya ce, Adres, a Sokoro, ta amsa cikin jin daɗin cewa yau za ta je ta gano Ai kuwa da a sukoro suka nufa, inda da kwatancinta sai gasa a ƙofar gidan sunur ɗin. Minti sha biyar kawai Princess Please, ya maganar ganin tana ƙoƙarin buɗe murfin motar ta fita, wanda jin abin da ya ce ya sa ta jinjina kai, cikin ɗoki ta fice daga motar tare da wucewa cikin gidan. Bayan mai gadi ya wangale mata ƙaramar ƙofar da ke jikin gate ɗin gidan, tare ta wuce duk da cewa bai wuce sau biyu ta taɓa zuwa gidan ba, amma da confidence ɗinta ta shige, da sallama a bakinta ta ƙaraso cikin babban falon gidan, wanda yake ɗauke da mutane ciki kuwa har da da ganin ta ya sa ta fasa ihu, tare da ƙarasowa ta rungume ta ƙam. wayyo Allah ma ya? ina kika shiga kwana da yawa na neme ki na rasa har gidanku na je amma inna Modi ta ce wai ba ta san inda zan same ki ba na ce ta min kwatancen gidan ta ce wai ba za ta iya tuna gidan masu shan jini ba Ah, na yi farin ciki sosai da na ganki. nar ta faɗa tana mai sake runguma juna, tare da jawo ta suka zauna a kan kujera. Fuska a sake ta gaishe da maman Nur ɗin da kuma sista ɗinta, inda suka amsa mata suma ma cikin fara'a, wanda hakan ya sa ta dawo da kallon ta ga Nur ɗin, wacce ta riƙo hannunta murya a sanye ta ce, Na yi misin ɗinki Nur. Ni ma na yi misin ɗinki ina kika shiga, duk kin canza kin ga yadda kika zama kamar sarauniya. kwata-kwata kamar ba ke canza ma yakin canza sosai nar ta kara maganar tana mai jan hannun Sumayan suka nufi ɗakinta. Suna shiga ko suka soma labari kala-kala, wanda suna cikin taɗin kiran ta ya shigo wayarta, wanda hakan ya sa ta duba agogo, domin har ta ƙara mintuna biyar akan wanda ya bata. Bisa dole haka ta tashi, Nur ta yi mata rakiya har wata saboda jin wayin majanunin ta ya samu lafiya, ya sa ta kwaɗaita da son sa Suna fitowa kuwa Majid ɗin ya yi ƙasa da gilas ɗin motar, kusan su ma Nur ta yi, domin ko da wasa ba ta taɓa tunanin wai akwai wata rana da za ta ga ‘yan anje ido da ido ba. A razana ta jawo shumayin don sai take ganin kamar gizo idanuwan take yi mata. Hakan ya sa cikin rawar murya ta ce, Oh my God, I can't believe this. Wai Mr. M and J ko dai gizo zo idanuwa na suke mun, ko kuma mai kama da shi ne ki cire ni a wannan tantamar ta kara maganar tana mai sake leƙa haɗaɗɗiyar fuskarsa da ta sha ganinta a cikin magazin da kuma news shi ne ya ta amsa mata ita ma tana mai kallon fuskarsa saboda ita yake kallo wai kina nufin shi ne majinin ɗin da aka aura miki shi ne wannan mutumin da koyaushe kike damuwa a kansa ya raf shumaya M and fa baki san shi ba babban mutum ne mai kuɗin gaske ban taɓa tunanin wai zan gansa ba control yourself Nur ki dawo hayyacinki Sumaya ta faɗa tana mai jin wani abu a ranta saboda ta ga yadda Nur ɗin ta bi ta ruɗe. Ita kafin yanzu bata wani san shi ba sai dai tana ganin kayayyakin kamfaninsa amma a yanda ta ga duniya ta ɗauke sa ta tabbatar yana da matsayi na musamman sai dai a yanzu yadda ta ga na nuna ta gare sa ya sa ta jin babu daɗi kishi sosai ta ji zuciyarta wanda ya sa ta yi wa Nur sallama bayan sun yi exchanging number ba a kuma son ranta Nur ɗin suka gaisa da Majid ɗin ba duk da dai da kai ya amsa gaisuwarta, amma hakan mata ta ji kishi, shi yasa ko da suka kamo hanyar dawowa gida, Nan gaɓe masa tai a haka har suka iso. Sai dai ko da suka ƙara so gidan bai zauna ba, yana ajiye ta ya bata, saboda wani shirye-shiryen da ake yi. A haka rayuwarsu ta ci gaba da tafiya. A cikin kwana ukun nan babu irin ƙaunar da Majid ɗin bai nuna mata ba. Kullum yana tare da ita inda a cikin kwanakin ne kuma ya gama shirya masu komai na tafiyar su ƙata. inda kuma still a cikin kwanakin ne suka sake shirin komawa court wanda za a shiga yau hakan ya sa tun safe matit ɗin ya shirya haka ita ma Shumaya, saboda ya ce mata ta shirya akwai inda za su je, saboda ƙarfe goma za a shiga shari'a. Hakan ya sa ta da rabi na cika suka kama hanyar kot ɗin. Biloni ya dawo shi da kuma Shumaya, sai kuma escort ɗinsu da suka yi masu rakiya. Ƙarfe goma na safe kuwa daidai aka soma shari'ar, bayan an gurfanar da Dr. Muhammad, Alhaji Haris da kuma Sultan, wanda aka kawo su a kan wheelchair. duk da cewar baya wani cikin hayyacinsa amma dokar kotu haka ta sa aka zo da shi sai dai tunda shumayin suka shigo cikin kotun ta rinta idanuwansa domin har yanzu yana jin ciwo da kuma kunci a zuciyarsa bai taɓa tunanin cewa a ƙarshe haka za ta kasance ba yana matuƙar jin tsanar kansa domin for the first time a rayuwarsa da ya fara zama loser wannan ya sa ko da aka fara shari'ar kasaye da kansa inda Dr. Muhammad ya sake zayyano munanan ayyukan da suka sa shi aikata Kotun gaba ɗaya ta ɗauki shiru a lokacin da ya gama jawabin, inda hakan ya sa alƙali kallon su. Ko kuna da abin cewa? Idanun Alhaji Haris ya soma rarrabawa domin ba shi da halin ƙaryatawa, saboda ba shi da wata hujjar da zai kare kansa, amma sai dai ba zai taɓa yarda ya halaka shi kaɗai ba, sai dai a yi mutuwar kasko. Hakan ya sa shi buɗe baki murya na rawa ya ce, Ni dai ba ni da jaya mai shari'a, tabbas komai haka yake amma wani abu ba na sanin sun shirya shi, sai dai su aiwatar da kayansa ba tare da sani na ba, don har kisan mahaifin yarinyar ni ba su tsara hakan da ni ba, saboda haka ina roƙon a yi min afuwa. Ya kara maganar yana mai rarraba idanuwansa, cike da dana sanin biye wa son zuciyar da a yanzu ya kawo su ga halaka, yayin da a cikin kotun ko kowa ya zuba masa ido, saboda jin ya ambaci wani magana na daban, wanda hakan ya sa lauyan Sibiloniya Dawud kallonsa da yanayin mamaki ya ce, ba mu fahimci abin da kake nufi ba Alhaji Haris wani kisa wata yarinya kuma kake magana a kanta wato bayan waɗannan tuhumar akwai wani abin da kuka ɓoye kenan eh eh akwai akwai amma ni banda ni aka aikata domin ba ni bane shine shi ne wanda ya yi masa allurar da ta kashe shi, don a cewar su idan aka yi wa mutum allurar baya ya wuce sati ɗaya a duniya yake mutuwa, to shi ne ya yi masa kuma allurar ce ta kashe shi. Ya kare maganar yana mai yarfa gumin da ya keto masa, wanda hakan ya sa baris ta Jaguar gyara tsayuwarsa. Cikin ƙwarewa da ya a zali marar gaskiya ya ce, shiwa kuma wa kake magana a kansa Alhaji Haris, ka sani a gaban kotu kake ita kuma kotu ba ta son kwale-kwale. Shi Dr. Muhammad shi ne ya kashe mahaifin yarinyar da aka aura wa Majid. Shi ya shirya komai, domin hatta fitar da shi ƙasar waje ma da aka yi ya sa an fitar da shi ne kawai, amma ya san ba zai rayu ba, domin ya riga ya yi musu allurar da za ta kashe shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gaba ɗaya kotun ta ɗau salati, banda su maye wata ta zuba musu ido, domin duk da Hausa suke amma ta kasa fahimtar komai, ƙwaƙwalwarta ta toshe. tun a lokacin da Alhaji Haris yi da maganarsa. Ganin abin take yi kamar a mafarki, wanda hakan ya sa take kanta ya soma wani irin juyawa. A firgice ta soma girgiza kai tare da riƙo maji da ya rintsa idanuwansa, tare da damƙe yatsun hannunta tare cikin nasa. Suna a haka muryar Dr. Muhammad ya soma ratsa cikin kunnuwansa, wanda tsorace da yanayin damuwa ya soma kuɗin. A yi haƙuri ya mai shari'a, na yi hakan ne bisa umarnin Sultan. wanda ya min alƙawarin matuƙar na kawar da biloniya Dawud da kuma ɗansa a doron ƙasa, zai mallaka min kaso goma a cikin tarin dukiyar biloniya Dawud da zai mallaka. Ƙwarai ni na yi wa mahaifin maye allurar da ta yi sanadiyyar mutuwarsa. Na yi hakan ne kuma saboda a tunani na mutuwarsa zai sa ta nemi katsa auren Majid da ke kanta, wanda kowa ya san ta aure sa ne saboda mahaifin nata. Amma ganin za ta ba matsala ya sa muka zaɓi yin haka saboda idan mun kashe sa mun san za ta nemi barin Majid. Sai dai duk da mun kashe zan abin da muke so bai samu ba mun kasa yin nasara mun kasa cimma abin da muke so mun bi hanyoyi da yawa saboda tun kafin ita akwai waɗanda suke yi mana aiki wato mun sanya wasu daga cikin ma'aikatan gidan akwai direban biloniya da Nura shi Alhaji Haris yake wa aiki sai kuma wasu daga cikin masu shige da fice wanda muka sanya su saka idanu akan komai da ke gudana na cikin gidan sai dai hakan ba shiri na bane ko na Alhaji Haris na Sultan ne ya kai ƙarshen maganar yana mai nuna Sultan da ke zaune akan wilciya jikinsa sai kirma yake yi shiru gaba ɗaya kotun ya ɗauka saboda girman abubuwan da suka aikata ya fara tsorata mutane. Rashin imani da zaluncin ya yi yawa, Allah wadai kowa yake yi da su. Sai dai Biloniya Dawud sun kasa cewa komai, domin abin ya matuƙar girgiza su, musamman da kukan su ma ya shiga yawo a kunnuwansu, wanda hakan ya sa ma titirin gume ta, yana riƙe da hannunta, suka fice daga cikin kot ɗin. saboda kuka take yi kamar ranta zai fita. Suna fita kuwa alƙali ya gyara zama tare da soma jawabinsa, bayan ƙwararan shaidu da kuma hujjoji, sannan da amsa laifin da suka yi. Kotu ta yanke wa Dr. Muhammad hukuncin ɗaurin rai da rai a gidan kaso tare da kwace layisis ɗinsa na zama dakta, inda Alhaji Haris kuma aka yanke masa hukuncin shekaru goma a gidan yari, sai Sultan kuma wanda shi ma hukuncin ɗaurin shekaru talatin aka yanke masa da horo mai tsanani saboda shi ya haddasa komai. Amma duk da haka Dr. Muhammad ya fi sa laifi domin shi aikatawa ya a matsayinsa na likita. ya yi amfani da matsayinsa ya cutar da lafiya, sannan ya yi kisan kai. Baya ga haka, kotu ta sa a kamo mata su direba domin su ma a hukunta su, duk da cewa hukuncin su ba mai tsauri ba ne. Daga nan cikin kotun kuma Darat alkali ya ba da umarnin a wuce da su prison. A haka kotu ta watse, inda aka tattara Alhaji Haris Dr. Muhammad da kuma Sultan aka wuce da su prison. Al'amarin ya matuƙar girgiza baloniya Dawud. Assalamu alaikum mata 'yan uwana. Sunana Hajiya Mira mai kayan mata, kamar da kuka fi sani na da abokiyar nishaɗi. Ina matan da suka daɗe suna neman maganin gyaran breast wato mai gida welcome. Ina macen da ta shayar nonon ta ya zube ya lalace ya koma tamkar slippers take buƙatar ya ciko ya tsaya kamar na budurwa. Ina 'yan matan da nonon su ya kwanta tun kafin su kai ga yin aure suke buƙatar su taso da shi su dawo da martabarsa. ina zaurawan da suke so su yi aure amma suna so su dawo da martabar nonansu ina matan da suke da ƙananun breast suke buƙatar ya ƙara girma ya kuma cicciko ina matan da suke da manyan breast amma sai dai ya kwanta suke buƙatar su ɗago shi ya tsaya cak ya koma ɗan daidai muna da ingantaccen maganin gyaran breast wato mai gida welcome wanda an gwada ba sau ɗaya ba sau biyu ba kuma an dace magani ne sadidan na gyaran breast ina masu cewa sun gwada magungunan breast amma duka bai musu ba to ki gwada wannan maganin gyaran breast din na kamfanin mirabi kayan mata tabbas daga ranar matsalar ki ta ƙare idan har ba ki da mai gida welcome da me zaki dinga wa mai gida oyoyo idan ya dawo to kin bari breast ɗinki ya lalace ya mai gidanki ba zai yi sha'awar ƙaro aure ba domin shi ne abin da ya fi ɗaukan hankalin ɗa namiji akan duk wata ‘ya mace. Don haka ga masu buƙatar ingantaccen maganin gyaran breast, za su iya tuntuɓar Hajiya Mira wato abokiyar nishaɗi akan wannan nombar 081 42 80 99 sifili takwas ɗaya huɗu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara ko kuma 070 68 558096 0700 68 55 8096. Za ku iya kiran mu kai tsaye ko kuma ku same mu a WhatsApp. Ga mutanen Saudiya kuma za su iya tuntuɓar wannan nambar 0597 34 38 49 wato sifili biyar tara bakwai uku hudu uku takwas hudu tara. Ga mutanen Amerika, US, Germany da sauran ƙasashen da ba Najeriya ba, za su iya mana magana ta WhatsApp a kan wannan nambar 081 42 80 0199. Wannan ya sa ana tashi a kotun kai tsaye gida ya nufo, saboda yana da muhimmiyar maganar da zai yi da Sumaya. inda a can ɓangaren su kuwa suna fitowa daga kwat ɗin, Direct ɗaya daga cikin gidajensu da ke nan Abuja matiti ya wuce da ita, kasancewar tun da suka fito daga kwat ɗin kuka take, har suka isa gidan kuwa kukan take yi. Hakan yasa suna shiga cikin katafaren madaidaicin falon gidan da ke nan cikin unguwar Gwarin fa ya jawo ta jikinsa. tare da rungume ta tsam a cikin ƙirjinsa. A hankali cikin muryarsa da ta yi sanyi sosai ya ce, I'm princess. Ban san ta yaya ne zan iya baki haƙurin da zaki gamsu ba, amma ki yi haƙuri saboda komai ya faru ne ta dalili na Da a ce ƙaddara bata ta haɗa an ba da duk hakan bai kasance ba. Ni ne sanadi, ni ne sanadin faruwar hakan. Ki yafe min. Ya kare maganar yana mai tallabo haɓarta, tare da ɗago fuskar ta ya zamana suna fuskantar juna. Sai da ta da hawayenta ta ce, ba ina kuka ba ne saboda ƙaddararmu ba, kuma kai ne sila ba Amor. Wannan duka tsarin Allah ne, sai dai ina jin tsoro da kuma fargaba. Shin me zai faru a gaba? Irin waɗannan mutanen su ne mutanen da muke rayuwa da su? Tabbas ina jin babu daɗi. Sun sanya damuwa mai tarin yawa a cikin zukatanku. Shin da waye za ka yarda? Da wani irin mutum za ka aminta a nan gaba? Babu wannan mutumin Princess. Domin nuna yarda da mutane, tsananin yarda a wannan zamanin haɗari ne. Baka san waye mai son ka ba. domin wanda kake ganin yana son ka idan ya samu dama sai ya ha'ince ka sai dai duk da haka ba zan iya daina baki haƙuri ba princess saboda duk a dalili na hakan ya faru ya kare maganar yana mai manna ta a jikinsa wannan ya sa shi dagewa ya shiga rarrashinta ta hanyar nuna mata tsananin soyayyar da yake yi mata kafin wasu mintuna kuma ya yi nasarar mantar da ita duniyar da take ciki wanda hakan ya sa ba ta ji ba ta gani sai ambatansa da kuma sassanyar muryarsa wacce ke yi mata ta raɗa a cikin kunnuwanta. A takaice dai haka suka kwana a wannan gidan. Washegari kuwa ɗaukar ta yi suka koma gida, inda ta haɗu da Biloniya Dawood, shi ma haƙuri ya ba ta tare da tausarta. Tabbas ta ji daɗin samunsa a matsayin waɗanda za su kasance da ita a duk tsawon rayuwarta. Ko da dare ya yi har ta kwanta Majid ɗin ya kuma tashin ta suka fita, sai dai tafiya kaɗan suka yi domin ba su fita daga cikin maitaman ba. A bakin wani babban gida ta samu kanta, wanda hakan ya sa ta fitowa ta bi bayansa, tana mai karewa gidan kallo. domin yana shige da irin wancan gidan nasu, duk da bai kai shi girma ba. Amma yanayin tsarin iri ɗaya ne, sannan kuma an tsara shi iya tsaruwa, kasancewarsa sabon gidan da ba a taɓa zama a cikinsa ba, shi yasa komai nasa yake na musamman. Ci gaba da kutsawa cikin gidan suka yi, ita dai bansa kawai take yi, kasancewar yana riƙe da hannunta. A haka suka gama zagaye gidan, tare da nuna mata ko ina kasancewar gidan sama da ƙasa ne, ko ina suka gilma ko mamaki take. domin duk da cewa babu mutane a cikinsu amma an zuba masa furnitures. Ya yi kyau sosai. Bayan sun gama zagaye ko'ina suka fito compounds ɗin gidan, wanda ke fice da shuke-shuke da flowers, wani fulawan kamfanin da ya ɗauki hankalinta take kallo. Fuskar ta ɗauke da murmushi ta ji sautin aman muryarsa ya ratsa cikin kunnuwanta. Princess ya kira sunanta a hankali. wanda hakan ya sa ta ɗagowa ta kalle shi. Ga shi ki sa hannu a nan ya faɗa yana mai miƙa mata wasu takardu da ke hannunsa tare da abin rubutu. Idanuwanta ta ɗan zuba masa da yanayin rashin fahimta, amma ganin kallon da yake yi mata ya sa ta amsar takardar tare da yin sainin a inda ya nuna mata. tare da miƙa masa takardun sai dai a maimakon ya karɓa hannunsa ya ɗaura a kan nata tare da jefa idanuwansa a cikin nata murya a tausashe ya ce komai nawa naki ne Rayuwa ta, duniya ta, dukiya ta, duk wani abu na mallakin ki ne, ciki kuwa har da wannan. Na mallaka miki shi har abada. Ya kara maganar yana mai shafa gefen fuskarta, tare da aika mata murmushin da ya sa ta ɗan zazzaro idanuwanta, cike da mamaki take kallonsa, domin za ta iya cewa ba ta fahimci kalaman nasa ba. Sanin hakan ya sa shi jawo ta jikinsa, a hankali cikin muryar raɗa ya ce, Kar ki ce komai, komai na fa na ce miki naki ne. ina son ki matata ya kare maganar yana mai sumbatar kanta wanda hakan ya sa hawaye masu ɗumi su so gangarowa daga cikin idanuwanta san ba ta buƙatar komai nasa ba na buƙatar wannan mai amur domin ka bani duk wani abin da ya kamata ka bani ka bani shi a tun lokacin da ka karɓe ni a matsayin mata ta ida maganar cikin kukan da ya sa majid in jawo ta jikinsa ya rungume ta sosai tare da fara rarrashinta, daga ƙarshe kuwa haɗago ta yi tare da sata a mota suka bar gidan. gari kuwa cikin hidima suka tashi kasancewar gobe tafiyar su Turkey wanda daga can ne za su wuce Qatar. Ko da yamma ya yi ta nemi ya kai ta gidan baffa, babu musu ko ya kai ta. Ta jima sosai a can sai dai ta yi mamaki ƙwarai saboda ganin su baffan sun canza gida, wanda baffan da kansa ya shaida mata cewa Majid ɗin ne ya ba su gida. Abin ya ba ta mamaki tabbas saboda gida ne mai tsananin kyau. kyawun gaske. Baya ga haka kuma, baffan nasu ya shaida mata cewa Majid ɗin ya ba shi kuɗi har miliyan goma akan ya ja jari. Ta yi farin ciki da hakan kwarai, Haka kuma su ma domin ko da ta zo tafiya shawarwari in na ta bata tare da nuna mata muhimmancin shan furit ga mace, yayin da babba kowa wata takarda ya bata da ke dauke da adres da dangin mahaifiyarta da na mahaifinta da ke zaune a ƙasar Somaliya, wanda ya ce takardar wasiya ce daga mahaifinta, duk da cewa dangin nasu ba su da wani yawa a can, amma ta yi farin ciki domin idan tana da rai da numfashi, dole wata rana za ta ziyarce su. Daga nan gidan kuwa gidansu ta wuce, domin duk da cewa ba su yi zaman daɗi da Maudu ba, hakan ba zai sa ta kyautata mata ba. ta je ta yi mata alkhairi sannan suka dawo gida a gajiye a falon biloni ya dawo suka sauka hira suka ɗan yi saboda shi ma shirye-shiryen tafiya yake yi dama asali shi ba mazauni bane baya da lokacin kansa rashin lafiyar matiti ne kawai ya dakatar da shi dama kuma ya gama da sha'anin su dakta domin suna can gidan yari suna karɓar horo mai tsanani wanda saboda hakuncin hakan sultan ya yanke wa kansa hukuncin da ya dace lady kalcin kuwa tana can asibitin mahaukata sai dai ya ba da kuɗaɗe masu yawa akan a kula da ita duk da haukan nata a kowace rana ƙara ta'azzara yake dangane da su nura direba ma kuma an kama su sannan daga cikin ma'aikatan gidan duk an canza su washe gari nan da Azikiwe International Airport Karfe goma daidai jirgin su ya tashi daga ƙasar Najeriya zuwa Turki. Baki Shumaya da bata taɓa zuwa ƙasar ba ta sake tana kallon ko'ina da ke cikin haɗaɗɗen airport ɗin, wanda haɗuwarsa ya gama jan hankalinta, tare da wajen wata abulakka suka nufa, saboda wani mutumi da ya zo ya karɓi kayansu ya sa a cikin motar, da alama kuma Majid ɗin ya san shi, domin ba motar taxi ba ce ba. Ta dai ji Majid na kiran mutumin da suna Yuxel. Ko da suka fara tafiya still kallace-kallacenta kawai take yi, har suka iso gaban wani dogon gini mai ƙayatarwa, wato Metropolitan Hotel Ankara. Hotel ne mai kyawun gaske da yake cikin birnin. majita yana riƙe da hannunta suka shiga cikin hotel ɗin. kwarai yau ta ga abu domin duk da cewa ta taɓa zuwa Germany amma sai take jin kamar yau ne shigowar ta cikin ƙasar waje na farko. Don ko da suka saukin su duk da a gajiye take hakan bai hana ta jawo sa suka fito bakin ruwa ba domin tana matuƙar son yanayin. Sai dai kasancewar ba jimawa za su yi a cikin ƙasar ba yasa kwana biyu kwata-kwata suka yi a cikin Ankaran suka wuce Istanbul saboda a can ne gidan marayun da mahaifiyar tasa ta taso yake. Ko da suka je suka yi sun yi murna da ganin sa domin tallafi yake ba su mai tarin yawa. bayan sun je gidan marayun ne kuma ya wuce ziyarar kabarin mahaifiyarsa har makabartar suka je inda sumayan ta zauna a mota shi kuma ya shiga yana zuwa ya durƙusa akan kabarin nata da saman suke ɗauke da sunanta addu'o'i ya yi mata sosai kusan mintuna talatin kafin ya fito suka tafi. Sumaya duk tana lura da yanayin yanayinsa ya sauya, amma ta san irin fen ɗin shi yasa bata tambaye sa ba. haka suka koma gidan da suka sauka a nan cikin Istanbul ɗin. kwarai sun yi soyayya mai daɗi a cikin ƙasar. Sai da suka yi kwanaki shida kafin suka wuce birnin Doha, Qatar. hamas International Airport. A nan jirginsa ya sauka a karon farko ta sake tako kafar ta cikin wata duniya ta musamman, kyakkyawar duniya a cikin babban birnin ƙasar Qatar, wato Doha, ƙasar da take cike da tarin al'ummar musulmai, ƙasar da ta ya so jijjiga tunaninta. Idanuwanta ta ɗan lumshe tare da sauki ajiyar zuciya mai ƙarfi, wanda cikinsa ke ɗauke da surruka da yawa, wanda jin hakan ya sa Majid da ke tsaye kusa da ita kamo hannunta, ya saƙalo ta jikinsa, yana mai jin wani irin yanayi na musamman na ratsa zuciyarsa da gangar jiki. bakinsa. Toma, hi saurari. bari mu dakata a nan shirinmu na gaba za